fadalan salatul fati yana da yawa a cikin salatoci salati akwai wanda ake riwaita da riwaya akwai wanda ake karba daga ilhama salatul fati yana daga cikin wanda aka karba ilhama din rubuta haka salati ko wanda kake ganin karamin ma wanda zai ganin karamin salati ba har yanzu ba wanda ya gano iyakar ladansa tun da ya je salatul fati salatin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam wanda muhammadul bakari jika daga cikin jikokin zuriyar na abubakar shi ya sami wannan salati a gaibu a cikin ilhama tsakaninsa da allah wanda muke magana kullum muna cewa ubangiji yana cewa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ilhami akwai na fajirci akwai na taqwa na taqwa din nan shine wattaqullaha wa yu'allimukumullah Allah ya bashi salatul fati bashi salatul fati din nan wata addu'a ce ta Abubakar wanda Allah ya karba ubangiji ya ce wasiyal linsani biwalidayhi husnan حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمل وفصاله ثلاثون شهرا بلغ اشد وبلغ أربعين سنة قال رب أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين wannan aya ta sina bakar a kansa aka saukar da wannan aya yace in gode ni'imar da ka bani ka sa mata na da na da iyaye na duk musulmi ba wanda ya samu wannan sai sa sai shi kadai a cikin sahabbai zaka samu wani na da uwa wanda ba musulma ba ko uba wanda uba wanda ba musulmi ba ko ƴaƴa wanda ba musulmi ba ko mace wanda ba musulma ba amma banda abubakar abubakar da matansa da ƴaƴansa da iyayensa biyu dukkan su musulmi ne gabaki da shi Allah ina roƙonka kai min ilhamin gode maka wannan ni'ima da ka bani ni'ima da kallita na mata alayya wa lawari da ya kuma na roƙonka wa an amara saliyan tarbiyu ka kimsa mini aikata aiki mai kyau wanda in na yi shi za ka yarda da ni ka yarda da aiki wa aslihi li ina roƙonka kai mini gyara ka bani salihai fi zurriyati a cikin zurriyata wa aslihi li fi zurriyati ka bani salihai daga cikin zurriyata inni ni ilai ilaika na tuba maka wa inni ni minal muslimina ubangiji me yace ulaika allazina yutakabbaru anhum ahsanu ma alu me wannan addu'a an karba ma? saboda haka cikin sa aka samu Muhammadu Bakari waliyi ne kudubi ne mai samun ilhama daga Allah babu annabta bayan Muhammadu amma akwai ilhama wanda yace babu ilhama ya karanta alkurani to nan aka samu salatu fati zaka tambaye ni to ya yi salatul fati wanda aka samu a hannun muhammadu bakari jikan abubakar a ce tana da wun lada mai yawa har fiye da salatin da aka samu wajen annai Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kamar su salat ibrahimiya da sauran salatu da annabi koyar sai ce maka wannan ikon Allah ne ban san yadda aka yi ba wannan ikon Allah ne ban san yadda aka yi ba annabi akwai wata ka'ida tsakaninsu da Allah mai tsananin ladabi ne duk abin da ya ɗaukaka darajarsa ya fi annabawa to shi dai ba a ji a bakinsa ba sai da kyar ka ji ya ce ana sayyidu wala da adam wala fafra amma in zai zo dandana kansa cikin annabawa sai ka ji ya ce nanu ahqqu bi shakki min ibrahim ai ibrahim ya fi ƙarfi ya shakka mu ne dai ma ya kamata mu shakka inda ana shakkan ikon Allah wato yana so da ce masa ɗan ibrahimu na ibrahimu bai bi annabi ibrahimu wai kada a ga ya kere dukkan annabawa ya aka yi ka samu kiran sallah ne ai ba jibril ne ya kawo kiran sallah ba ko ba a ce bakin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yanzu in ba kiran sallah a gari ba sai a yaƙi garin sun ridda wa ya kawo kiran sallah ne jibril ne a'a annabi ne ya faɗa mutane a'a an taru ne ai shawara jama'a ta yawa a madina ya za mu yi mu samu kiran sallah mu tare jama'a ya za mu yi mu tare jama'a sai lokacin sallah yayi wani ce a hura wuta wani ce a busa kaho wani ce a kada garara duk annabi yake baya kan waɗannan duk ba su gamsar da shi ba wuta dai majusanci mm, ne kaho kuma yahudanci ne kada rara kuma nasaranci ne bai san wannan aka watsa da daddare sai abdullahi bin zaidin ya barki ya gamu da wani ya gamu da shi ya koya masa kiran sallah ina za ka zan je busa kaho ne a tashi a sallah ce ba na koya maka abin da busa kaho bace koya mini ya koya masa kiran sallah da sassafe ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi yadda aka yi annabati hadihi ruya hake wannan mafarkin na gaskiya ne amma a kirawo bilal ya fi ka murya sama sama a koya masa yadda aka koya maka ya zo ana koyar da wannan na sai zai ce na yi mafarki ya zo me kuma farki shi ma sai ya faɗi wannan kiran sallah a mafarki don ne menene aka yaka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jibrilu ya kawo kiran sallah sai an ji a bakinsa a ciki kuwa shine yace mana wa annal masajid lillahi fala taqumu ala adam masallacin Allah ne shi kadai kan kira sunan kowa tare da Allah to ya in aka zo ya dawo na koya mana ashhadu la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ya warware wanta shi ko daga nan za warware juna amma in ta kullo daga Allah fa tan daga Allah ta kullo ba ruwan ma mala'ika ba ruwan ma wani annabi a'a wani waliyi ne daga cikin manyan sahabbai ya gani ya zo ya faɗa masa sai takriri sai tabbatar kawai da kada a ji a ce ashhadu an la ilaha illallah sama sama daga ba ce ashhadu anna muhammadar rasulullah wato yana sai ya kamba kansa kenan shi ko Allah ya san baya kan haka da haka Allah bai masa haka ba to salatul fati dukkan salatotin duniya ba salatin da yake dauke da sigar salatul fati in aka ji a bakin annabi to an yi kiran sallar kenan da yake zagawa kana ji salatin ma yana mai da kansa wai ai salati kamar da aka yi Ibrahim kai yanzu a hankalinka da shi da zuwa wai babba ashe ba ka gane ladabinsa ba a yi min salati kamar yadda aka yi ibrahim a yi min salati yadda aka yi ibrahim a min albarka yadda aka yi ibrahim albarka da annabi da ibrahim an hada su sallallahu alaihi wasallama to salatul fati ta hanyar da aka samu salatul fati kenan idan bai ta amma har yanzu ni kaina bai ka daure ki abinda dai bakari ya koyo in kun ce daga Allah din ne ma ta yaya zai fi wanda annabi ya koya wa sahabbai sai ta wannan ayyukan Allah ne baka ga Allah ya ce wal khayla wal bizala wal hamila tarkabu wa zina ba Allah ya ce na yi muku na muku dawaki da raƙuma da eh, dawaki da alfadarai da jakuna da raƙuma don su ɗauka muku kaya su kai gari a huce ni mai tausayi na ji tausayin ku sai turawa daga baya suka kawo mana jirgin sama da jirgin ƙasa da mota da babur su ma sai suka ce su ma sun kawo mana waɗannan ne don su hutar da mu ɗaukan kaya da mu je gari da sauri wanda turawan suka kawo da wanda Allah ya kawo menene ya fi sauri me ya fi tsada me ya fi ɗaukan kaya me ya hutarwa to ko zan ce na turawa fi Allah an ba zan Allah wannan rashin kunya ba ba ruwan duk na Allah ne da jirgin sama da mota duk halittar Allah ne salatul bakari da Salatu fati duk salatin annabi ne duk daga annabi yake sallallahu alaihi wasallam to saboda haka salatul fati allahumma ya allah salli kai salati ala zuwa bisa mu muhammadin annabi muhammadu al fati lima ughliqa wanda shi ne mabudin dukkan abin da aka rufe ko menene halitta tana kulle don annabi shi ya bude halitta alqur'ani da farillai da sauransu yadda ake zakka da yadda ake rakawo'i da yadda ake abubuwa biyu na kulle cikin alqur'ani annabi ne ya bude mana da harar da harar shi ne ya bude mana lima an gulga wal khatimi lima sabaga shine sikamakin abin da ya riga mai ya riga annabawa da mursalai tun da yazo ya kulle kenan nasir al haqqi bil mai taimakon gaskiya da gaskiya annabi shine mai taimakon addinin Allah da gaskiya domin shi addini akan taimake shi da gaskiya akan taimake shi da ƙarya annabi sallallahu alaihi ya ce inna allahi wayyidu hadha ad-din bir rajulil fakir wannan addini mutumin kirki har mutumin banza sai ya taimake shi inna la wayi da addini da rajul fajir yanzu batu da bai taimaki addinin wasan abubuwan su jirgin sama nan su motocin nan ba a arrajul fajir to akan taimaki addini da gaskiya akan taimaki shi da ƙarya amma annabi shi nasirul haqqi ne bil haqqi ba bil ba bil haqqi ba mai taimakon gaskiya ne da gaskiya nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim shine mai shiryar da bayinka ila siratika zuwa ga hanyarka al-mustaqim nan ko sai mutane suka ce mu fahimci wannan ba domin a qur'ani ko innaka la tahdi man ahbabta ai ba kai ba za ka shiryar da wanda kake so ba walakin Allah hadi mai sha sai dai wanda Allah ya ga dama yake shiryar da shi saboda a qur'anin ne ku muka samu wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim kai din nan kai ne wallahi mai shiryar da bayi zuwa ga hanya madaidaiciya ta farko suratul qasas ta karshe suratul suratul shura to tun da yake annabi mai shiryarwa ne Allah ma ya masa kirarin wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratil lahi allazi lahu ma fis samawati wal ardi ala ila allahi tasirul umur to ashe muka san annabi alhadi mai shiryarwa ne ila siratil ila siratil mustaqim salatin da kai masa din nan kai masa da shi wa ala ali annabi ya hana ai masa salati mai yankakken baya ba hada da alayensa ba wa ala ali kai masa salati tare da alayensa salatin nan da zaka yi masa ba gurgudun albiharu ba gurgudun yawan yawan yawan kwayar kasa ko yawan ganyaye ko yawan halitta ko yawan menene ko yawan ruwa ko yawan a'a yawan numfashi a'a kai mas salati gurgudun darajarsa a wurinka gurgudun ka gurgudun girmansa a wurinka gurgudun sa a wurinka iya ka girman Muhammadu a wurin Allah a haɗa girman muhammadu da dukkan halittar nan gaba ɗaya muhammadu ma in aka sa shi zatinsa ma aka ɗora shi akan sikeli aka sa halitta gaba ke akan sikeli rinjaya zatinsa yake yi balle kuma alƙadarinsa mai yaban da yake cewa launa sabat qadruhu ayatihi izaman ayasmuhu hina ta zalika limadi alƙadarinsa bai da iyaka sallallahu alaihi wasallam Allah ba wanda ya san iyakan alƙadarin muhammadu sallallahu alaihi wasallam kai na haƙa qadrihi matukar darajar girmansa a wurinka wani idarihi da girmansa da gwargwaronsa har azi mai girma wannan shine salatul fati shedan ba son wannan salati shedan ba ya son wannan salati shi da jama'a ta duka saboda salati ya kai ya darajar ta annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam